yau laraba sha ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya da ashirin da biyar ga watan may 1999 idan jama'a ba su manta ba a jiya muka fara karanto wani hadisi na sayyid na umar wanda mun ainihin yi takhrijin shi a cikin sahihul bukhari din nan ma'ana mun faɗi wurare da al-imam al-bukhari ya rawaito shi kamar wurare guda shida a ƙarƙashin mu muna karanta shi ne a yanzu a ƙarƙashin babu qissatil bi'a wal ittifaqi ala usman ibn affan wa fihi maqtal umara radiyallahu anhu wato babin da ke bayani akan cappar da musulmi suka yi wa sayyidina usman suka yarda shine khalifa a bayan umar da kuma bayani akan cewa da suka yi cappa din dukkan su sun hada kan haka da kuma bayani akan kashe sayyidina umar da tarihin yadda al'amarin ya faru muka ce muna amfani da wannan damar ne domin mu gabatar da ainihin nasihohi a ƙarƙashin wannan hadisi wanda ke ɗauke da irin ainihin wato adalci da mutunta talakawa da sayyidina umar yake a matsayin shi na sarkin su, sai muke amfani da waɗannan dama muke gabatar da nasihohi gare ka da ke da wane da wance da kowa duk wanda ya san cewa Allah ya ɗauki al'amari ya ɗora a hannun shi na jagorancin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'umman nan al'umma ce ta da'awa waɗanda annabi ke kirayar su gaba ɗaya wato musulmi da kafirai ko kuwa al'umma ce wadda take ummatul ijaba musulmi waɗanda ainihin suka amsa kira wallahi sai kai adalci akan kowa kai ya kai fa sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda ya fita yana tafiyar ran gadi jama'a sai je ƙasar Sham sai wani rabran faba wani shugaba malami cikin kiristoci ya zo ya ce mishi ranka ya daɗe ina son ka mutunta ni ka zo coci na ka ziyarce ni a coci na ni da jama'ata sai na umar ya ce kai co ka yi haƙuri ba abin da zai hana ni zuwa cocin ka in ziyarce ka in girmama ka sai don kasancewar cocin nan taka akwai gumaka akwai hotuna sa'an nan akwai ganguna ma'ana ba don da waɗannan abubuwa ba hoto gunki sannan ganga da na umar ya je saboda me saboda wannan rabran fada yana ƙarƙashin mulkin na umar ne eh to haka a yanzu kai ma kai ne zaɓaɓɓen gwamna ko kai ne gwamnan soja ko kai ne wane ne suka gayyace ka wata harka ta su matukar babu abin da wa shari'ar musulunci karan tsaye ya halatta ka je kuma in ka je ka samu damar shigar musu da addinin musulunci ba zuwa za ka bi su akan ɗabi'arsu ta arnantaka ba ba zuwa za ka ji munkari ka kyale ba a'a wani fage ne ya samu gare ka na gabatar da da'awa wata dama ce ta samu gare ka ta ka shigar da addinin musulunci kamar yadda aka samu da dama yau musulmi sun ƙaurace wa ziyarar marasa lafiya a asibitoci ma'ana hanya ce da yadda take Allah maɗaukakin sarki ya tattaro muku wasu marasa lafiya kowane iri ne shi kuwa kana da yancin ka je ka ziyarce shi tare da cewa inda ba asibiti bane akwai mara lafiyan da ba zai yiwu ka je ka ainihin ziyarce shi ba to yana cikin sahihul bukhari imamul bukhari yace babin da ke bayani akan zuwa gaida mara lafiya kafiri da kuma kiran shi zuwa addinin musulunci a halin da ka je ziyarar shi ma'ana wana kafiri ne ba ma guje ne ko kirista ne sai ya zan ba shi da lafiya makwabcinka ne a kasuwa ko makwabcinka ne a ofis ko kuna ainihin wata harka sai shari'ar musulunci ta shar'anta maka ka tashi ka kanar ka je gidan shi ko ka je asibiti inda yake ka je ka ziyarce shi ka ziyarce shi kuma ka kiraye shi zuwa ga addinin musulunci jama'a addinin musulunci sai da karatu ake ba ban kaura ake ba in ba haka ba sai ka ce me ya haɗa ni da arne manzon Allah ya je kafin manzon Allah tsoron arna ne kafin manzon Allah tsoron Allah kafin manzon Allah yanke zumunci tsakani da arna amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je dauki bukhari cikin kitabul janaiz kawun shi ba shi da lafiya manzon Allah yana da kawo Abu Talibin baban Sayyidina Ali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya ziyarce shi ya gaishe shi sai ga zai shiga gargarar mutuwa sai ya kokarin kiraye shi zuwa ga addinin musulunci amma da yake Allah bai yi mishi wannan arzikin ba sai ya cika akan kalma ta kafirci haka manzo Allah yana da wani yaro wani bawan yaron gidan shi yana yi mishi aikace aikace kwana biyu sai manzo Allah bai gan shi ba da yahude ne manzo Allah yake lafiya ina wani aka ce ba lafiya ai manzo Allah ya tashi ta sai je ziyarce shi a gidan uban shi da suka je sai manzo Allah ya zauna kusa da kanshi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin yi mishi wa'azi ya kiraye shi zuwa ga addinin musulunci abin da ake so kai ne sarki mai wuka ta ɗaya ko mai takobi ta ɗaya ko mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko gwamna wallahi ka baiwa kowa haƙƙin shi sai ka kiraye shi zuwa ga addinin ka sai fahimci cewa da gaske addinin ka addinin bi ne domin ba da baka kawai ka zo ba sai da ka fara kyautata mishi manzo Allah ya kasance yana kyautata wannan yaro yau sai zan bai da lafiya tun da suke manzo Allah bai taba turfafa shi ba za ka yi wanke wanke gidana ba za ka yi aike ba sai ka zama musulmi a'a kyawawan ɗabi'u yana nan yana nuna mishi da'awa ta farko kenan kyawawan ɗabi'u amma sun kafa hotel sun kafa gidan karuwai sun kafa gidan catar pool sun kafa komai duk musulmi sun je sun shanya giyar sun nome karuwan sun biya kuɗin rijistar pool ɗin yaushe ne gobe za ka zo ka ce kono amsalana amsalakum yan caca mazinata yaushe ba ka zo ka bude baki ka ce kai ku kokari ku zama irin mu irin suwa irin ku macuta azzalumai yan damfara yan sama da faɗi amma kyautata musu za ku sai ku ce ku kokari ku zama kamar yadda muke su sun san da bambanci sai manzo Allah ya ce ka musulunta yaro sai yana kwanci sai daga kai yana kallon baban shi yana jiran ya samu doka sai uban ya ce mishi a abul kasim kai wa baban kasim da'a ka bi sai kalmar shahada ya musulunta yana musulunta sai kuma ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ce a zo mu haɗu ne wa dan uwan mu sallah yake ainihin wato ma'ana Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da wannan Imam Bukhari ya hujja da waɗannan dalilai ya hujja akan cewa babu laifi a tafi ziyarar kafiri to yanzu asibiti tana nan mutane suna buƙatar taimako suna buƙatar a je a musu sannu sai zan al'ummar musulunci ba sa zuwa wannan ziyara arna kuma kiristoci zai je su yi wannan ziyara daga haka sai su ta yaudare mutane sai arna sai su je ba ma ziyara ba sai su je ƙauye sai su kafa asibiti su kutun da guda akwai asibiti da na sani a gwarzo ya kai shekara talatin wannan asibiti mission suka kafa shi christian missionaries yan mission suka kafa wannan asibiti da nufin su kiraye mutane zuwa ga addini amma wallahi ba su samu ko kwaya ɗaya ba har zuwa kusan shekaru biyar da na sani ba su samu waɗanda suka bi su ba sai kwaya ɗaya afuwan amma har yanzu ina tsammanin asibitin nan ba su rufe shi ba suna nan suna yin waɗannan abubuwan har dai sai sun jawo ku zuwa ga addini to amma al'ummar musulunci ba za a iya zuwa da la'asar a je a ziyarci marasa lafiya ba sannan ko ya jiki ya jiki a yi wa wanda yake bukata addu'a addu'a mai bukatar nasiha ko wa'azi a yi mishi wani musulmin ya cancanta da ya sallah a halin da yake amma baya yin sallah a faɗakar da shi ya rinka yin sallah to ku je ku ga yadda su suke a cikin asibitoci su je har in ya kasance addu'a za su yi irin tasu da suke ta coci su yi aita buge-buge aita iho-iho duk a cikin asibiti kowa yana gani to kuma wani babban abin takaici ta wani bangare da zarar kuma da musulmi za su fara haka shi shikenan sai kiristocin nan ko su ce ba su yarda ba ko kuma ainihin a samu wani oga musulmi ne sai ce shi bai son rikicin addini wai shi da ya ga musulmi ya ga masu rikicin addini saboda shi ne oga Allah ya kiyaye to saboda haka wajibi ne sai an yi adalci jama'a sai na umar wata ran tafiya yake fa sai ga wani da yahudi tsoho fuku ta taɓo fatanya ka faɗa shi wannan tsoho ina za ka yace zan tafi gona zan je yi kwadago halifan musulunci ya tsora mana jiziya tun ina karami nake biya kuma yanzu al'amari ya kusa lokacin biya ya kusa shine zan tafi dan yi kwadago in samu kuɗin biya sayyidina umar ya ce wallahi ba mu yi maka adalci ba mu cinye ƙuruciyarka sannan mu wulakanta ka kana tsoho yace ku rubuta sunan shi duk wata ku rinka bashi albashi ya rinka ci kwana nawa zai mutu wannan sayyidina umar kenan to amma kai a matsayinka na yallaɓai ko ranka ya daɗe kowane ne tina ka ga fili nawa ka kwace na arni sama da faɗi nawa kai akan hudda da ta haɗa ka da arne yaushe gobe za ka je ka kira shi zuwa ga addinin musulunci adalci ake jama'a ba wai cewa aka ku fifita arna ba ba cewa aka ku so arna ba amma ku yi musu adalci dokar Allah akan su ku tsaye musu da ita kar ku cuce su akan haka sa'ad ibn abi waqqas shine gwamnan sayyidina umar a ƙasar sham a ainihin ƙasar farisa da suka tafi yaƙi na daga cikin nasihar da sayyidina umar ya mishi ya ce ku sani da cewa arnan nan Lofi suka yi wa Allah saboda sun saba mishi shi yasa Allah ya halatta ku yaƙe su kuma in kuka yi wa Allah laifi kuka saba mishi sai Allah ya zare hannun taimakon shi dangane da al'amarinku sai ya zama wanda ya fi tattali sai na ƙasa wanda bai da tattali na gari yi musu nasiha ku ji tsoron Allah ina ma'anar haka ma'ana menene ke taimakon ku kuyi yi nasara akan makiyan ku shine bin dokar Allah ba wai yawan makami ba Allah ya shiryar da mu to shine bayan da muka ji waɗannan zantuka dangane da tarihi na yadda ainihin mutuwar sayyidina Umar ta kasance to har yanzu ainihin wato Amr dan Maimun mai ba mu labari bai gushe ba yace aka ɗauki sayyidina Umar aka kai shi gida za a kai shi gida sai ya ainihin fara wasiya da cewa a biya mishi bashi jama'a bashi in ba ya zama larura ba bashi bala'i ne bashi musiba ce sai in ya zama larura kuma manzon Allah ya ce wanda di ya ci bashi da nufin ya biya Allah zai taimake shi ya biya in bai samu damar biya ba ranar kiyama sai Allah ya biya mai daga taskar shi wanda di ya ci bashi da nufin ya ci ya cinye yana ga ya ci halan malak to sai Allah ya zare albarka abin da ya ci bashin kaga tun daga nan sai abin ya ɗaiɗaike. ga bashin ya ci ba albarka al'amarin ya watse ana nan kuma ana bin shi kuma sai Allah ya hana mishi sukunin da zai ya samu ya biya saboda haka kar a ce ai ana ba da bashin eh, ma'aikata kaza ka ci ai kenan banza ta faɗi shashasha na biki bari mu je mu ci a'a ka tabbatar da cewa haƙoƙi ne aƙalla na jama'a da yawa karka ce a ah, to ni ma na ci gona. ai raba ne ai raba ne ba a raba ba tutun da ba a raba ba bai halatta maka ka ce bari ka je ka anshi bashin dubu ɗari daga ma'aikata kaza ka kibiya biya tun da an ce na gwamnati ne ai kayan gwamnati kayan jama'a ne kayan jama'a ba kayan ka ba kai ka ci dubu ɗari wani kuma bai ci naira ɗari ba kai ma ka zama azzalimi ko baka zama ba ka zama to don haka tabbas ka tabbatar da cewa matukar za ka ci bashi a wurin wani mutum ne ko wata ma'aikata ko a ƙarƙashin wani banki ka tabbatar da cewa da nufin za ka biya sa'annan wanzu Allah sai kasance duk sa'ad da ya sallah kafin ya sallama sai rinka roƙon Allah ya tsare shi daga taurin bashi Aisha ta ce kullum sai kai haka ya manzo Allah ne yasa sai ce ai in mutum yana da taurin bashi sai zan yana da yawan ƙarya sai zan yana da yawan alƙawari da yawan saɓawa to har aka yi sallah wata rana sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce jama'a cikin ku akwai yan uwan wane sai sahabbai suka ce sai suka shiru yanzu Allah ya sake magana kashi na ɗaya kashi na biyu ba wanda ya magana sai yanzu Allah yake to in dai suna nan su ji da kunnen su ko ku sallama ɗan uwanku ya ci gaba da shan azaba ko kuma ku fanso shi saboda ya mutu ana bin shi ainihin wasu basuka abu huraira ya ce in ba ka ga irin gaggawar da suka tashi don su biya mishi bashi cikin gaggawa suka tashi suka je suka biya mishi wannan bashi da suka je suka dawo suka ce mun za Allah mun biya sai mun za Allah ya ce sai yanzu fata shi ta huce yana can ba yana shan wuta waɗannan hadisai duk ko ma ka duba littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah na Sheikh Muhammad nasiru Al-Albani duk ya kawo su tare da ainihin bayani akan malaman da suka fitar da su Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to bayan da muka ji sayyidina umar ya nasiha dangane da bashi sai kuma ya ce in talik ila aisha ummul mu'minina sai ce wa danshi abdullahi ya kai abdullahi ka tafi wurin aisha uwar muminai fa in ka je ka ce ya qara'u alayki Umar, salama umar yana gaishe ki umar yane miki sallama jama'a ka'ida kenan dangane da sallama an ba kuma ta ba hadisin da muka karanta wancan da ke bayani akan cewa umar na zuwa yana wa ɗarshi nasiha da umar ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zuwa ya ce a ce manzon Allah ana sallama ba ba haka ake aladabin musulunci ba ka je ka ce yaro kai tafi ka ce ana sallama da wani ba haka ake aladabin musulunci ba cewa za ka yi wane yana sallama da wani sai ka faɗi sunanka haka har wasiƙa wasiƙa wannan tsari da suka koya muku a turanci kuwa watsar musu da abinsu tsari ne yahudiya ce a cikin shi a fara sa adireshi sa'annan a zo a surutan banza da wasi sai can karshe sai ka sa yowas kaza kaza ne wannan tsari ne wanda yake na yahudanci na kiristanci manzo Allah ya bada doka ya yi tsari ya kawo mana shari'a wadda mun wadatu daga bin wannan in za ka yi wasiƙa tun farko bismillahir sai ka sa daga wane zuwa wane haka manzo Allah yake hadisi na cikin sahihul bukhari daga wane zuwa wane manzon Allah in ya tashi rubuta wasiƙa haka yake sai ya rubuta wa ainihin sarki kisra wato sarki kaisar sarkin rumawa sarkin kasar italy in baka fahimta ba sai aka rubuta mishi wasiƙa ana buɗe wasiƙa sai aka ga daga muhammadu bawan Allah kuma manzon Allah zuwa ga kaisar sarkin rumawa amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya sai fada suka fara yi kuwa ayaga ayaga tun da ya fara da sunan shi ayaga don da zai fifita kanshi to sunna manzon Allah kenan su kuma arna ta su sunna ke can a fara da address formal ne ko informal ne ko wane ne a'a rushe musu tsarin su fara da irin yadda manzon Allah ya fara shine formal shine normal shine accepted mun fahimci wannan da kyau ko eh, sai ka fara da wasiƙa ka bismillahir rahmanir rahim daga muhammad zuwa ahmad bayan gaisuwa kai sallama da sauransu shikenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka wajen sallama in ka je kofar gidan mutum kana son ainihin ai sallama da shi ba zuwa za kai ka ce kai kira mini malam ali a gidan nan ba a sai ka ce umar yana sallama da malam ali ka faɗi sunanka wannan zai karfafe shi ya san muhimmancin fitowar da zai yi amma kawai tafi a sallama da in yan fashi ne fa ba je fa suke kofa biyu ba da an ce ana sallama sai fita ta can bayan gida sai an ba an ce yana nan sai kuma da a ce baya nan ina <laughs> eh, kware da gaske khutbatul haja ba so kake wasiƙa ka ta bukata ta biya wasiƙa ba yake eh, bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah kana gama sannan wasiƙa daga wani zuwa wani sannan sai ka ci gaba da jawabi min babi min wane ne duk har nan kai sai kai insha Allah tali ila aisha ka tafi wurin aisha fa kulka ce da ita ya qra'u alayki umaru salama umaru yana gaishe ki ai kun san da muka karanta a can hadisin haka ya cewa sai ya ce yaron shi umar ka je ka ce umar yana neman izini yana yi manzon Allah sallama a bashi izini ya shigo sai ya dawo sai ce ai bai ce komai ba sai sake jin kaɗan sai koma sai ce ka ce umar yana neman izini to haka ake yi jama'a mun gane wannan da kyau ko gashi sai ce ka je ka ce wa aisha uwar muminai umar na gaishe ta ne mata sallama wala ta kul amiral mu'minina kar ka sake ka ce sarkin musulmi kar ka ce sarkin muminai kar ka je ka ce mata sarkin muminai yana gaishe ki kar ka faɗa haka fa inni lastu yawma lil mu'minina amiran domin a yau ni ba ni ne sarkin muminai ba dan mutuwa ta zo mulki ya kare jama'a kun ji tawali'u don kar Aisha ta ɗauka za a yi mata sama da faɗi wani ɗan fili ne ake nema a wurinta wanda yake bai wuce kwanciyar mutum ɗaya ba fa shugaba ne na ƙasa kuma yake nema a wurinta in yanzu ne zuwa za a kore ta a wulaƙanta ta in ma an ce za a biya biya kafin a kawo gajiyar da an cinye amma yanzu roƙon izini ne za a yi ɗan fili ne inda yake son a kwantar da shi a rufe shi amma sai yake a je a ce yana gaishe ta umar ka a ce sarkin muminai wa bayan gaisuwa sai ka ce mata yasta'zinu umar ibn al-khattab umar dan khattab yana roƙon izini jama'a haka al'amarin musulmi yake tun farko sai daga baya ne da jama'a suka zama khalafiyanci yayi nasara a kansu jin yan baya nasara a kansu shikenan sai bidi'o'i suka zo duk malaman hadisin nan da kake jin sa isnadi don Allah ba malamai bane amma ka taba jin an ce haddasa na shehu kaza kaza kaza kaza kaza ba ruwan su ta tawali'u ne kai kaza an ce haddasa na musa bin isma'ila kala haddasa na abu awana kala haddasa na husaini ba alhaji ba malam ba shehu ba kowa duk kuma sun cancanta to amma mu yanzu ba za a yi ruwaya isnadi mutum da yake a ga mai kan bi goma alhaji sarkin malamai dan malikin malamai dan kaza kaza duk sai a bata isnadi kaga isnadi wajen shafi nawa amma su ba ruwansu Musa dan Isma'il haka Bukhari zai ce haddathana Musa bin Isma'il malamin na ne amma ba zai ce haddathana Sheikhul Allama Al-Hafiz kaza kaza Musa bin Isma'ila Al-Wali al faɗi isar kawai da gaske ne ai sai babu buƙatar gaskiya ba ta buƙatar ado amma in ka ga ana ta jona-jonan abubuwa ciko ake son a yi ne kawai abubuwa mala yasa don mutum ya haɗu da kai ya ce zanna ahmad ai ka ce na'am shi kenan alhamdulillah amma ka hau kumbura kamar kulli ya kwana kai dan ne ba a ce maka malam ahmad ba to me me babu babu lalle akai ka je aikin haji ai ba a ce mini alhaji ba sai ga ana ta musiba da mutum to malamai ma suka ce cewa alhajin da ake dai ba kyau ko suka faɗa yana nan cikin hajjatun nabi mutum a ah, to jabir ba shi ya rawaito aikin haji ba ka taba jin an ce an alhaji jabir shi ya rawaito aikin hajjin annabi su kutun da guda alhaji jabir ka taba ji aisha bata ruwaito ba ita ma ta ruwaito ka taba jin an ce alhaji aisha eh, mas'ala ce mai sauƙi jama'a mas'ala ce mai amma ka je ka yi doctorate degree ka yi PhD sai an gamu da kai an ce sannu malam sai ka ce kai doctor ba ka ce ce to doctor to doctor eh, doctor sai a ce doctor din dan a zauna lafiya <laughs> Allah shi yadda mu ka ce yasta'zinu Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattabi yana roƙon izini an yi dufana ma a sahibaihi a rufe shi tare da abokan shi ba ma da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a nan ɗakin aisha aka rufe shi jama'a aka nemi a yi saɓani wani suka ce a koma da shi garin iyayen shi da kakannin shi makka annabi kenan wani suka ce a a rufe shi a madina a makabartar baqi'a sai abubakar ya ce annabi ya gaya min ni da shi cewa su annabawa idda allah ke son ya zan kabarin su nan yake ɗaukar ransu don haka kan gaban nan na aisha da ainihin aka rufe a da ya mutu a kai to sai aka cire wannan gado aka haka kabarin shi sai ainihin aka sa shi a wurin to ɗakin aisha ne sai aka koma sai aka rufe ɗakin in ba bukata ta kama ba aisha ba ta shiga ɗakin shi yasa aisha har take alfahari da wannan tana cewa qudiban nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baitu baiti wal makanu makani tace an ɗauki ran annabi annabi ya rasu yana rungume a jikin hannaye na tace kai wannan kaɗai ya ishe ni daraja ni ma na isa in yanzu ne ma bi hijabin Aisha ba cin shi ba ana buƙa ana sha ana tabarruki mala ma'ana manzo Allah ya mutu a rungume a hannun wance waye da sifa da baya ana taɓa jikinta ana neman tabarruki tace to wannan daraja kaɗai ta ishe ni ma na isa take wal baitu baiti ɗakin da manzon Allah ya rasu ɗaki na ne wal makanu wurin kwanciyar shi kuma inda yake kwanci a kabari wurin kwanciya ta ce don Allah Aisha bata samu daraja ba to ɗakin sai da na Aisha kenan ana nan sai Abubakar Siddiq sai ya rasu mahaifinta kenan sai aka saka shi ainihin kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yamma kaɗan kamar yadda na taɓa gaya muku akwai wani malami ya ce na daga cikin abin da ya sa wai bahaushe yake cewa abubakar garba wai saboda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wato kabarin sayyidina abubakar yana dan yamma da na annabi kadan haka dai wai in ya tabbata wai garb gharb ai garba kabarin nabi sallallahu wato yamma da kabarin annabi to shi yasa yau duk abubakar sai kaji an ce garba wai haka ne alafar da sihatul qissa in magana ta tabbata abu ne a ƙasa Hausa aka faɗa mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan to sai ya rage wannan wuri akwai sauran tazarar da za a iya rufe kamar mutum biyu sai da tuna aisha take in ta tashi shiga takan shiga babu wani hijabi da rigar ta shiminta ta tsakar gida amma daga sanda aka rufe na umar dan allah ka dubi mata masu kula da addini kaburka ne ɗaya kabarin mijinta ɗaya kabarin ubanta in ta tashi shiga sai kawai ta shiga da kayanta na gida yadda take ce amma tun daga sanda aka sa kabarin Umar in ta tashi za ta shiga sai ta sa hijabi kabari wannan sai na Aisha sai ta sa hijabi saboda akwai kabarin abokin ubanta wanda yake har wannan baro ne gare ta jama'a mun gane wannan da ke ko to sayyidatina Aisha kenan fa sallama Abdullahi dan Umar ya je ya sallama ta'azana ya je ainihin ya roki izini sun dakhala alaiha haka ake in aka yi assalamu alaikum ba sai a yi kafura a fada gidan ba in aka yi assalamu alaikum sai a ce in shigo abin da aka ce maka sai ka aiki da shi in sun ce shigo ka shigo in sun ce koma koma in sun ce dakata dakata to haka da ya sallama sai ya nemi izini haka hadisi ya zo cikin sahihu muslim wata rana manzo Allah na daka a zaune sai Jabiru ya fado daki haka sai manzo Allah ya ce ka koma ka yi sallama sannan ka nemi izini abin da aka baka ansa sai ka aiki da shi Jabiru yaro ne a cikin sahabbai ma'ana yaro karami in ya kuskure ba ma kashi za a yi ba a'a irshad sai a koyar da shi a tarbiyantar da shi sai koma ya sallama annabi ya amsa sallama kaga abin kula kenan kada yaron ka dan ka gan shi dan karami sai sallama kuma sai kai shiru matar ka kacce sallama sai ka ainihin shiru duk wannan girman kai ne daga shedan maza da yawa matan su in sun musu sallama ba su ansa an ta same ka daka tai assalamu alaikum sai ka kuma wani bijimin sa ko ya ansa da hanci to ba haka ake ba sallama yadda ta buɗe bakinka ta yi kai ma ka buɗe bakinka ka amsa inda hali ka ƙara ta ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma karfe sallama ka ki ansawa don mata na kawo kukan irin wannan sai ai ta koyar da mata abubuwa na sunna mata kuma sai ai ta zagin su cewa ba su amma da sun je makaranta sun jo aji an koya musu in ta je ta aikata sai ya zama mijin shi kuma da wudu'i ne da wudu'i ne shi kuma sai saurara abubuwa to ka dan da ake samun matsala in eh, mata sai ce malam in mun yi sallama ba sa ansawa in mun yi sallama sai ce wai ai ai ai da ban ansa ba ai mala'iku sun ansa ka ji wani yayo kawai zai koma wani bangare na fiƙi ne wayo wai mala'iku sun ansa wai ya ki ansa ta ce me yasa baka ansa ba ai mala'iku sun ansa a don haka ne tana ta faɗo ɗakin mana ta ce mala'ikunta sun yi maka sallama yasa ka amsa sallama an ce maka sallama ai eh. shi shine ainihin sai ya sallama ya nemi izini kuma da kala sa'annan sai ya shiga alaiha wurin aisha sai waje da haka idatan tabki sai ya samu aisha a zaune ko a tsugune tana kuka fa sai ya ce ya kara'u alaiki umar ibn al salama umar dan khattab yana ainihin yi miki sallama saboda faɗan sunan a haka bai rage darajar shi ba jama'a don ita daraja in Allah ya baka wallahi duk mutanen garin ku kada wanda ya ce maka malam ko alhaji ko shehi daraja ta tabbata tunda Allah ya yarda kamar yadda mutanen maka da aka zo rubuta sulhu aka ce haza ma salaha alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suhaila ibn amrin wannan shine sulhu ibn wannan shine sulhun da manzon Allah annabi Muhammad ya yi sulhu da Suhail dan Amr wakilin Qurayshawan Makka sai suka miƙe Suhail ya ce bi yabba in mun yadda kai Rasulullahi ne ma jayya da kai manzon Allah ya ce ashara Rasulullahi din an rubuta musu Muhammadu dan Abdullahi wa kafa billahi shahida yace duk in kun kafirce ba ku yarda ni manzon Allah ba ne Allah ka ɗaushe da shi duk ta fita ku kuma ya yi isa ki shi yasa in Allah ya yarda kai shehi ne ko limami ne ko wane ne kai ko ba wani ya kiraye ka da izgilanci ya kiraye ka ko ba da izgilanci ba amsa ka zo cewa ya ce sannu ibrahim ko sannu ahmad ko sannu muhammad ko sannu isa ce yawwa ko assalamu alaikum ya ahmad Oh, ka amsa mishi sallama kar ka ki amsa wai dan bai ce ya Sheikh Ahmad mun fahimci wannan da ke ko darajar tun da Allah ya baka a matsayin ka na wani tana nan wannan rashin sa ta a suna bai rage ta ba gashi dai da yaje ce Umaru dan Khattab yana gaishe ki ya qara'u alayki Umar ibn al-Khattab salama wa yasta'zinu an yudfana ma'a sahibaihi yana roƙon arziki wurinki don Allah ku duba talakar shi ce fa amma ba za a yi mata sama da faɗi tun tunda haƙƙinta ne filinta ne ɗakinta ne yana gaishe ki yana roƙon ki arziki ki ba shi izini a rufe shi tare da abokan shi annabi da abubakar shi ya zama na uku faƙalar sai aisha ta ce kuntu uriduhu li nafsi ba dai na tattali wannan wuri ne don ni da kaina ya zanga kabarin ubana ga namijina ni kuma ni wala usirannahu na hudu ala nafsi ce amma wallahi zan fifita shi a yau akan kaina don haka na ba da izini in ya mutu a zo a rufe shi falamma aqbala to yanzu abdullahi dan umar ya je ya isar da sako to gashi nan ka kaddara ya dawo wurin sayyidina umar sayyidina umar na kwance cikin jini yana dab da mutuwa kila sai aka ce da umar Ha ba abdullahi ibn umar ga abdullahi dan umar nan fa ya dawo kad ja'a ya dawo kalar fa'uni sai ce ku daga ni a zahiri yana kwance kenan fa asnadahu rajulun ilaihi sai wani mutum ya jingina sayyidina umar a jikin shi fakala sai ce malabai daika don Allah jama'a ku duba ya ku sarakuna ya ku yallaɓai ya ku wani duba duk sarautarka duk rawaninka duk kyarbinka duk sandarka yau gashi wani talakanka ne ya sa gwiwa ya dafe ka duk kasaitarka in ka mutu fa baka isa ka wa kanka da kanka wanka ka sa wa kanka likafani ka wuce gaba a je a kai ka ainihin makabarta ba sai dai in sarkin arna ne kai ka iya tsaki arna ne suke kai kansu kabari da kansu kaga an wuce gaba an mishi kiɗa zai kai kanshi kabari da kanshi tsafi ne kuma wannan amma duk sarautar ka yallaɓai ne kai kowane ne kai ashe talaka ɗin nan yana da muhimmanci wannan bafade naka da zaka bar shi ya zauna gashi nan kamar dindi ya yi baƙi ƙirin ya maiko wallahi kanta ka wulakanta baka sani ba ka girmama shi saboda ba shi da yadda ainihin zai ya samu hanyar rayuwa da Allah ya kaddara yana karkashin ka sai ta hanyar ka kullum yana nan zaman sallah ma fadawa suke a gaban sarakuna saboda girmama sai ga yadda kaga zaman tahiya tahiya karshe haka za ga ya zubar da kafafuwan shi a kasa amma sai ga ba da muhimmanci a wurin sarkin yana mutuwa kuma shine zai sarkin na mutuwa shi zai dauki likafani a tafi dinkawa je su haƙa wa sarkin kabari je su yi mishi wanka su ase kaza a sai ka ga kai ba kowan kowa bane da za ka kyamace shi ko ka guje shi ko ka wulakanta shi ka girmama shi shi ma sarki ta jama'a bai taɓa zama sarki ba sai da aka samu talaka aka samu waɗannan fadawa, don in ba kowa zai taurare ce shi ma ya zama sarki ya zai mallaki wani babu yana da muhimmanci wannan dogarin da ka gani wannan direba naka yana da muhimmanci wannan baiwa wannan ne na yarintaka yana da muhimmanci domin babu yadda za a kai ka ɗauki ƙwaryar niƙa ka tafi ka kai inji amma shi ko sai ya ɗauka me ma ya girme ka amma saboda mukamin ba nashi bane sai ya ɗauka shi yasa wallahi ba karamin wulaƙantar da kai bane ka wulakantar da waɗanda ke ƙarƙashin ikonka Allah ya kiyaye Abdullahi dan Umar na zuwa sai na Umar an jinginar da shi jikin wannan mutum Kala sai Umar ya ce maladaika wani labari ka to da shi qala sai ya ce allazi tuhibbu ya amiral mu'minina irin labarin da kake so shi na zo da shi ya sarkin mu'minai azinat ta bada izini ta yarda cewa a rufe ka a wurin ainihin kabarin abokanka qala alhamdulillah sai sayyidina umar ce alhamdulillah ma'ana ba ma imam al-bukhari ya kulla babi yace babin da ke bayani akan mutum mai burin ya mutu a haram makka ko madina ko baitul maqdis sai kawo hadisin annabi musa yace annabi musa wata ran yana zaune a gidan shi sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa a zo jaraba annabi musa annabi musa sai shigo sai mala'ikan mutuwa ya shigo da siffan mutum ya shigo gida ba sallama ya tunkaro annabi musa gadan gadan annabi musa ta yake kawai wani kato ne sai ya kwashe shi da mari sai ido guda ɗaya sai ya fita mala'ika ya koma wurin allah ya ce ya allah ka aike ni zuwa wurin bawan da baya son mutuwa ba tatsuniya ba ne wannan hadisi ne gangaren hadisi sahihi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam mu'tazila ne suka soki wannan hadisi cewa ya rushe ba a ce wai annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa ai bai zo da siffan mala'ikan mutuwa ba ya zo da siffan mutum ne kamar kai ne yanzu kawai kaga wani katu ya taho gadan gadan baka san me alaka ka da shi ba ashe kanin uban matakan ne sai da ka kwashe shi da mari tukuna aka kai police station ba kai zaka je ka yayo beli ba kuma a to ka gani sai a ce ka mari kanin uban mataka a wani kato kamara daga baya ne ya bayyana al'amari ga yadda ake to haka al'amari ya bayyana ga annabi Musa ya kwashe shi da mari ido ɗaya ya fita sai dai ce ya Allah ka tura ni wurin bawan da baya son mutuwa da shi har ya mare ni ya fita min da ido sai Allah ya mayar mishi da idon shi sai ce ka je ka ce wa Musa tun da rayuwa yake so ya ɗauki tafukan hannayen shi ya aza ya ɗora su a bayan bijininsa duk gashi ɗaya da ya dace a bayan shi zai tsawon shekaru gwargwadon haka. gwargwadon yawan gashin da ya dafa na bijimin sa da tafukan shi guda biyu to zai rayu a duniya haka dubu kaza ne ko miliyan kaza gwargwadon da yawan wannan gashi da mala'ika ya dawo to sai dawo da surar da annabi musa ya fahimci ashe mala'ikan mutuwa ne sai ce to kuma ka je ka gaya wa allah ka tambayi allah bayan na yi waɗannan shekaru billions ko millions da na dafa gwargwadon su da aka bani sai ne aka ce a ah, sai mutuwa sai ce a ah, to tun da haka ne ma mutuwar ta zo yanzu mana ashe ajalin shi ne ya zo amma sai aka fara mishi da jarabawa tukuna kamar kai dan sakandare ne za ka yi gce sai a fara maka da mock ina ma'anan mock mockery ma'ana kamar shigantakar gce ce ma ake maka kamar wani habauki kamar gatse ne ake maka gangaren jarabawa na nan gabanka mun fahimci wannan to haka sai aka fara mishi da jarabawa da aka dan yi jarabawa din nan sai ya zama jarabawar ba abin da ta haifar to me ya biyo baya annabi musa alaihi salatu wasalam sai ce a tutun da haka mai mutuwar ta zo yanzu mana sai ce amma ya Allah a saurare ni in dan shiga cikin baitul maqdisi ko da daidai da jifan dutse ne gargwadon a jefa dutse in na shiga garin sai a dauki raina shikenan sai Allah ya saurare shi ya tafi ma'ana duk yana cikin ajalin shi ne shi yasa aka saurara mishi din ko kuma Allah madaukakin sarki cikin rahmaniyar shi ya ainihin kara mishi saboda wannan addu'a da ya kamar yadda muka taɓa bayani a cikin darasin aqida cewa ba abin da ke ƙara tsawon kwana sai ainihin addu'a hadisi ne zai cikin sahih bukhari da sauran tafai ma'ana addu'a tana iya to shi ma roƙo yayi shine aka dan ƙara jinkirta mishi yana shiga kuwa daidai wani tudun yashi sai ya faɗi sai ya mutu shine sai manzo Allah yake da a wurin nake ba na nuna muku inda kabarin yake yana nan gefen hanya a wani tudun yashi ja sallallahu alaihi wasallam ashahidu abin dai anan shine annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya ainihin roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mishi wannan wannan lokaci kuma ya ji ainihin har ya rasu a daidai wannan wuri a inda ya roƙa ɗin shi ne baitul maƙadisi daga nan sai malamai suka ce babu laifi kai addu'a cewa ni kuwa Allah ya kai ni Madina mutu a can ko Allah ya kai ni Makka mutu a can ko Allah ya kai ni baitul maƙadisi mutu a can aka ce babu laifi akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine sayyidina umar shi ma nan ya burin ya kwanta tare da waɗannan manyan mutane dan Allah aka ce ga kabarin annabi ga na abubakar kai ne na uku ai al'amari ya gyaru gare ka to haka al'amarin ya faru shine sayyidina umar ya ce alhamdulillah ma kana min shay'in ahamma ilayya min zalika sayyidina umar ya ce dama a yanzu babu abin da yafi muhimmanci a wurina irin wannan mas'alar fa idza ana qabaitu to bari ku ji adalci sai ya ce duk da haka dai idan na cika raina ya fita fahmiluni ku ɗauki gawata sun masallin in kuka ɗauki gawata in aka je kai abdullahi ɗan umar ka je ka tsaya kai wa aisha sallama a ɗakko gawar umar a zo da ita kuma ƙofar ɗakin aisha duk da haka sai ka ce faƙul ka ce da ita yasta azini umar ibn al-khattabi umar ɗan khattabi fa yana roƙon izini a kan ki yadda a rufe shi a inda gurbin ɗakin ki ya rage ɗin nan don kar a can ta ɗauka cewa yana da raini ne ta yi kara yanzu in na mutu ai kuma kara ta tsare ko a tafi da gawa ta tsaya kofar ɗakin ta fa in aznab li fa adkhiluni in ta ba da izini ku shiga da ni ku min kabari a wurin wa in raddatni in ta ce ba ta yabba ba rudduni ila maqabir muslimina ku koma ku rufe ni a makabartun musulmi duk inda ake rufe musulmi ku je ku rufe ni ma ɗaya ne daga cikin su ba a haɗa makabartan musulmi da ta mushrikai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka shari'a ta ce matukar aka ce makabarta ta musulmi to musulmi kaɗai, makabarta ta arna to arna kaɗai amma ba a haɗawa jama'a to duk wanda hukuncin kafirci ya hau kanshi fa ba a hada makabarta tare da shi wane yayi ridda wane kafiri ne wane arne ne shi yasa ku rinka sanin abin da bakin ku yake faɗi kar ku rinka faɗin zantutuka kuma ku zo ku ne ku tufka da warwara ba duk wanda sunan kafirci ya hau kanshi sunan musulunci ya sauka daga kanshi kafirci ya hau kanshi bai halatta a kai shi makabartar musulmi ba wa ja'at ummul mu'minin hafsa sai kuma hafsa uwar mu'mine yar umar kenan sai ta zo wan nisa'u tasiru ma'aha mata suna biye da ita falamma ra'aynaha falamma ra'aynaha kunna wannan sahabi ya ce yayin da muka sai muka miƙe tsaye fa walajat alaihi sai ta shiga inda ainihin wato kabarin inda inda sayyidina Umar yake a nan ya dan takaita mana labarin ne da ya fara kawo maganar ainihin wato kai Umar zuwa ga makabartar don har yanzu bai rasu ba tukuna amma ya gaggauto mana da labarin ne shine yace a lokacin da ainihin maganta sai muka miƙe fa wani dad alaihi sai ta shiga wurin inda mahaifinta yake fa bakat hu sa'atan sai ta ɗan ɗau lokaci tana kuka kukan mutuwa haramun ne dai an kai ga zub hawaye ko an kai ga ihu ko an kai a yaga zani ko a zuba kura aka ko makamancin haka ko anan an shiga uku an lalace da makamancin haka wannan al'ada ce ta jahiliya wanda kuma duk aka yi wa wannan kukan mutuwa Allah zai mishi azaba tun daga kabari har lahira shi yasa an ka san danginka suna kukan mutuwa to ya zama cikin nasiharka cewa tabbas kar wanda ya sake maka kukan mutuwa duk wanda ya to ka bashi haka ainihin abu musa al'ashari ashari sai ya faɗi sai doguwar suma sai wata yar uwa shi ta sa hannu a ka sai ta kuka mun shiga uku mun lalace wane ya mutu wane ya mutu kuma wane babban yaya kaza kaza kaza kuka irin na mata ashe doguwar suma ya sai farfado sai ce ke ce na ji kina faɗan kaza kaza ta ce eh yace wallahi duk abin da kika faɗa din nan sai in ji ana ce mini kai ma haka in kika ce kin shiga uku kin lalace sai a nuna ni ma sai a ce kai ma ka shiga uku ka lalace ce ta kukan mutuwa ba kyau al'adar magudanci ce amma zub da hawaye kadai da sharɗume da ake wannan babu laifi inna ma hiya rahmatun ya ja'aluha Allahu fi qulubi man sha'a aw man yasha'u min ibadihi rahma ce tausayi ne wannan Allah yake sawa a zuciyar wanda ya so daga cikin bayan shi wata khurafa wata bankaura da ke yawo a nan kasashen mu wai ana cewa in dai hawayen ya diga ƙasa a'a wannan babu laifi ko ya diga kasa kukan aka hana da ma dan hawayen ya diga kasa babu laifi amma kuka ihu da birgima da makamantan haka domin waɗannan duk al'adu ne na jahiliya jama'a a jahiliya har bikin kuka ake idan baban ka ya mutu sai mu je duk mu abokanka sai mu haɗu mu maka bikin kuka mu kamar goma mu ma haka haka za a rinka biyan bashin biki wannan uban shi ya mutu a je a taru a taya shi biki za ga samari sun taho lafiya lau ko mata sun taho lafiya lau suna zuwa kofar gidan da aka yi mutuwa sai ta yi ihu sai ta faɗi ta zo biyan bashin bikin da ta ci to duk waɗannan al'adu ne na jahiliya haka ainihin shi kanshi asalin umarni da kukan mutuwa ɗin yana cikin jahiliya waƙoƙinsu na jahiliya da mawaƙi yake cewa idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljaba ya ummu ma'abadi wai matar shi yake cewa to ya ummu ma'abadi dan ki nuna soyayya idan na mutu sai ki ainihin yi mini kuka yadda ya kamata gwargwadon daraja ta a wurin ki ki mini kuka sosai sannan wa shaqqi alayya duk soyayya ga wuyar rigarki da ki duk ki kire kiyayya ga ka ga mata je babu shi ya kwanta ya mutu kuma duk ta yi a rigunanta kuma ba ta da mai mata to wannan duk jahiliya ce jama'a Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu to shi ne sai ainihin sai na hafsa ta fashe da kuka don Allah yanzu irin wannan uban ba za a yi mishi kuka ba kina ɗakin miji ya je ya zaunar da ke miki nasiha Allah ya ce annabi ya ce ki yi haƙuri ka baka ba sai kika rasa irin shi amma uban da zai fitine ki to ke ne kika tara har yanzu ke ki tara yan kuɗin da baki kai ni da uwarki maka ba yau irin wannan ya miki ba fitinan ne ya miki ba kin huta amma in ya zama uba ne wanda zai je miki nasiha yana ba ki haƙuri mu gina su hasu na Umar mana ranar me yace wa yar yace duk abin da kike so ki tambaye ni ne ubanki amma kake matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a na Umar din nan ba miloniya bane dan koli ne koli yake kasawa dukkanin su jama'a suna da kuɗi waɗannan sahabban amma saboda ƙarfin imanin su ya kai na Abubakar dukiya shi gaba ɗaya ya washe bai manzon Allah yake ayi musulunci da ita Abubakar dai Umar da zo sai aka ce a raba saboda kowa akwai gwargwadon karfin imani shi sayyidina abubakar babban mai kuɗi ne amma jiya kaji sai koma ya zan dillali sannan sayyidina umar sai koma yana kasa kayan koli tambin kwalli da mazargaji da abubuwa haka yake kasawa amma duk da haka duk da babu din nan sai ce gwamnati tambaye shi da ta matsa mijinta shin a matsayinka na dattijo da kake da ɗaya a gidan miji ko biyu ko uku tsakaninka da Allah ka taɓa zuwa kayi mata nasiha tsakaninka da Allah ta taɓa zuwa za ta gaishe ka ka zaunar da ita kai mata nasiha ke haƙuri ta zauna ta bi mijinta abin da ake so kenan jama'a faɗa dai da mutuwa aure babu irin wanda ba a yi ba a ƙasar hausa wata matar saboda kishi saboda bande wata ta kashe mijinta wata ta ƙona mijinta wata ta mijinta asiri babu irin abubuwan da ba a yi ba rikici kuma a kotu babu irin wanda bai je kotu ba a ƙasar hausa to dukkan rikici ko zakaru in suka yi faɗa suka yi faɗa ba ko ma suke suna haƙi ba ya kamata mu ma yanzu a ce an shiga halin hakikin a fara tunanin ya za a zauna lafiya kuma amma faɗa ya yi wa jama'a ka je kotuna ka gani shin hausawa ne kadai suke da mata ka je kotu ka ga muri da matan shi ana rikici akan omo amma aure nawa ne ya mutu akan omo da ashana da fabulu da lagani duk abubuwan banza ga suna su ne za su kashe aure amma aure nawa ne ya mutu saboda baya yin sallah baya yin sallah an yi nasihar duniya ya ki ta je ta kai ƙara aure nawa ya mutu saboda shi maciyin haramun ne yana ɗibo haram yana kawo mata idan mijin ke ci da ke da haramun ko kin yi addu'a Allah ba zai karba ba idan ubanka ya ci da kai haramun ko kai addu'a Allah ba zai karba ba hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya muddi yadayhi gashi nan uban shi ya ci da shi haramu ya zo yana daga hannu yana addu'a Allahumma Allahumma yace wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun shi da kanshi yanzu haramun yake ci haramun yake sha ya zama mai gidan kanshi sannan wa ghuzziya bil haram tun yana karami haramun aka ciyar da shi sai yanzu Allah yake mamaki anna yustajabu lahu wai turaya ma za a amsa wannan addu'a maganar ma a fara cewa za a amsa ma'ana bata taso ba ana ma kai ma ne ya kai ka addu'a ma ana mamaki wani zangayi ya kai ka kai addu'a kai kai ai bai kamata ma kai addu'a ba to ya kamata ki duba kin taɓa mijinki nasiha nasihan nan ba cikin faɗa ba ba zuwa zaki ki tsaye ba ko dai a nemo mana haramun ba haka ake yin nasiha ba kwantar da murya ake a yanayi a lokaci da ya dace mai gida a rinka ɗan yin ana taka tsantsan ana samo mana abubuwan da suke halal saboda za mu iya haƙura da irin yin wannan ta duniya amma yunwar lahira ba mu iya haƙura da ita haka matan salaf suke musu nasiha matan mutanen madina ke kin taɓa yin haka ko kuwa sallah za ta zo ki ce to ni dai kam ko dai a kawo ko kuma ma in tafi gidan uba na gidan uban ki ma kin je babu babu gidan uban da yake da atamfar sallah yanzu ko shadda sallah ko duk haƙuri ake yi saboda haka ki yi haƙuri da gidan mijinki Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai sai na eh, shine yake ba mu labari yace ainihin wasta'zana rijal sai aka yi maza izini akan ainihin wato cewa su tashi su fita saboda ga wannan mata yar gidan Umar ta shigo da ita da jama'arta fa wala dakhilan lahu sai ta ainihin shigo ta ainihin wato same su ma'ana lokacin da ta shigo mazan ba su gama fita ba shine ainihin sai ta shigo da ita da jama'ar da mata da ke tare da ita fasami ina buka a haminar dakhili a amru dan maimun da ke bamu labari ya ce tun da mu ne riga mun fita sai muka jiyo kukanta daga cikin ɗakin da na umar yake faƙalu sai su waɗannan jama'a da suka rage tare da umar da kuma sauran mata da suka zo da hafsa sai suka ce ausiya amiral mu'minina ran sarki ya daɗe sarkin muminai ka yi wasiya wato dangane da wasiya jama'a wasiya na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta su a cikin alkur'ani manzon Allah ya tabbatar da farlancin su a cikin sunna lallai ne wasiyan nan bashi ake bin ka ko wani abin alkhairi ne za ka ko wata bid'a kake tsoro wajibi ne kai wasiya imam nawawi ya ce musamman ma zamuna na baya baya din nan da bid'a ta cika yawa imam nawawi ya wannan magana a cikin al'azkar yau kamar shekara 800 da suka wuce jama'a yace bid'a ta yawa a wannan lokacin to yanzu fa kaga bid'a ta ƙara yawa don haka waɗanne irin bid'o'i ka san ana yi in an yi mutuwa sai ka zaunar da danginka duk sai ka yi musu wasiya akan cewa baka yarda musu ba ka lamunce musu a waɗannan bid'o'in ba jama'a aikin fa sai an yi tsayin daka sa'idu bin al-musayyib kwanciya ya dai da lafiya sai ya suma yana suma sai suka juya shi sai suka fuskantar da shi ya kalli alƙibla ya kalli gabas da ya farfaɗo shi kenan sai juya ya ce waye ya juya da sai dubi wani malami yana wurin sai ya ce yanzu haka kai ne ya ce ku juyar da ni haka ce ai an dan juya ka ne ka samu tabarrukin kibla ce a shi mamaci ba musulmi ba ne mamaci musulmi ne hadisi da ya zo akan haka ba shi da asali cewa mutum ya zo zai mutu kun ga yana cikin magagin mutuwa ku juya shi a kalli gabas hadisin da ya zo akan haka babu asali gabas ai ya kalli gabas tun da ya sallah yana da ran shi da lafiyar shi to yanzu da ya zo mutuwa tun da dai ba sallah zai ba ba dalili aka samu ba dalilin da aka samu bai inganta ba don haka bai halatta ba ko mara lafiya ya shigo gargaran mutuwa a ce a samu na alaran mai tsaya yana karanta mishi yasin duk ba abubuwa ne da suka halatta ba jama'a abin da ake so shine cika da kalmatu taqwa kalimar la ilaha illallah in ya cika da ita bukata ta biya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to aka ce Umar yayi wasiya istakhlif ka ɗora khalifa a bayanka a samu wanda zai maye wannan kujera taka sayyidina umar allah ya kara mishi yarda kala sai ce ma ajidu a haƙƙa bi hadha al'amri min ha'ula'in nasari ya wannan al'amari na halifanci babu waɗanda nake ganin sun dace da yin shi sai waɗannan jama'a awin rahat ko waɗannan tawaga allazina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa anhum rabin sayyidina umar ya ce ni ina ganin ba mutanen da suka dace da a zaɓi halifa a cikinsu sai mutanen da manzon Allah ya rasu akan ya yarda da su ya amince da su fasan ma sai ya kira aliyan sayyidina ali manzon Allah ya kwanta ya mutu akan ya yarda da sayyidina ali don haka duk wanda ya zagi sayyidina ali to ya wa manzon Allah yardajjen shi manzon Allah ya yarda da shi in ka sake ka zagi sayyidina ali saboda kai ne nasibi saboda akwai nawasib nawasib su kuma wasu mutane ne da ba sa son yan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akasin yan shi'a su kuma da ba sa son da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan da waɗancan dukkanin su batattu ne a shar'ance haka nan a hankalce sai ainihin sayyidina Umar sai kira sayyidina Ali yace sayyidina Ali manzon Allah ya rasu akan ya amince da shi wa Usmana haka nan Uthman bin Nuraini wanda ya aure ƴaƴa biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daban-daban wannan ta rasu aka kara mishi ta sake rasuwa manzon Allah ya ce da da ta uku da mun kara maka manzon Allah ya amince da sayyidina Usman wa Zubaira da ainihin Az-Zubair ibn al-Awwam wanda yake mijin Asma'u yar Abubakar sirkin sayyidina Abubakar wanda yake yana ɗaya daga cikin hurrasu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu gadin manzon Allah a lokacin da Allah ya bai saukar da aya wadda ya lamuncewa annabi tsaro ba zubairu na daga cikin mutanen da ke gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana manzon Allah sai ya ji shiru bai ji motsin kowa ya zo gadi ba manzon Allah ya ce yau kuma ba wanda ya zo gadi na da wannan sai zubairu ya ce ya manzon Allah kai kwance ka ina nan na gara takobi na manzon Allah ya ce inna likulli nabiyyin hawari dukkan annabi yana da wani wanda yake ji da shi yace nawa da nake ji da shi shine azubairu zubairu dan awa shine wannan ainihin zubairu kenan to manzo Allah ya mutu akan ya yarda da shi Allah ya tsara mishi yarda wa talhata da talhatu dan ubaidullahi wanda ibnu majah ya rawaito hadisin shi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata ganshi akan hanya yace in kuna son ku ga mutumin da ya gama wa Allah duk aikin da Allah ya sa shi to ku kalli wannan ya ce gashi nan ɗan aljanna ne amma yana yawo a bayan kasa hadisi ne sahihi da Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi ma ahadallahu alaihi daga cikin mu'minai akwai mazajen da suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi wa Allah fa minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda yake ya ainihin wato gama duk aikin da aka sa shi duk bukatar da Allah yake da shi a kanta Allah ya gama biya wa Allah sai manzo Allah ya ce wannan talhat yana ɗaya daga ciki wa minhum man yantazir daga ciki kuma akwai waɗanda su kuma ainihin ina nan ya saura yana sauraron har yanzu ya karasa abin da ake nema da gare shi to talhat ya gama wa Allah duk abin da Allah madaukakin sarki yake so dangane da shi sannan manzo Allah yake dan aljanna ne yake yawo a bayan ƙasa wa sa'adan da kuma sa'ad ibn abi waqqas wanda yake shine ainihin komanda na sayyidina Umar a ƙasar Farisa wa abdurrahman ibn da kuma abdurrahman ibn auf dama waɗannan suna daga cikin waɗannan mutane lissafin guda goma yan aljanna to sai sayyidina umar ya ce a cikin su waɗanda manzon Allah ya mutu ya amince da su ba wai su kenan ba amma waɗannan ne suka fi dacewa da khalifanci sayyidina ali usman zubairu talha sa'ad sai abdurrahman su shida wa sai shi sayyidina umar ya ce yashhadukum abdullahi ibn umar amma ɗana abdullahi ɗan umar zai halarci wurin zaman majalisar da za a yi domin zaben halifa amma wa laisa lahu min al'amri shay'un cikin al'amarin zai garabo ba halifanci ka a zaɓe shi amma dai ina son za a yi zaben ya zan yana wurin ka hai ati lahu kamar sayyidina umar yana bawa abdullahi hakuri ne cewa kai kam an girmama ka a matsayin ubanka ne sarki amma fa babu farauta a kanka al'amarin sai dai ka halarta kawai an girmama ka amma ka yi haƙuri ba ka da rabo a cikinta jama'a mun gane wannan da ke ko akwai wata riwaya ta ainihin wannan hadisi a cikin nan sahihul bukhari wani mutum sai ya ce wa sayyidina umar ranka ya daɗe ai babu wanda ya cancanta da ya karɓi halifancin nan bayan kai sai ɗanka abdullahi sai na umar ya harare shi ya ce kai wannan kalma baka faɗe ta don Allah ba kana da manufa akwai abin da kake nema ba don Allah kai ba ya ce abdullahi da bai iya sakin mace ba shine za a ɗauki halifancin musulmi a bashi abdullahi bin umar ya taɓa sakin matar shi tana haila don Allah mutumin da ya saki matar shi tana haila yaushe san fiƙihin da za a ce za a ɗora shi zama khalifa to sai na umar kaga adalci kenan yanzu kai da kake sarki ko kake dagaci ko hakimi ko mai anguwa kowace irin sarauta ko mukami shin akwai tunani a cikin kwakwalwarka cewa ɗan da zai gaje ka ko ka karantar da 'ya'yanka addini yadda sun kware yadda za su shugabanci mutane akan adalci tukuna ma kai ka san addinin tukuna kai da ake tunanin za a gada kaga inda matsalar ta faro don haka sai take karewa a karkace sai a ce wane shine yarima shine mai jiran gado amma sai ka same shi bai san komai ba a cikin addinin Allah jama'a to yaushe ne al'amari zai gyaru in ya zama mutanen da ke shugabancin mutane ba su san addini ba addini shine abu mafi girma ba shi cikin sharaɗi sai ka san ainihin turanci sai ka san kaza mutanen da zaka mallaka ba turancin suke ainihin ji ba ba turawa ba ne so amma musulmi ne addini suka tasa gaba lallai wajen ka san addinin an ba haka ba lallai sai ka zalunce su to sayyidina abdullahi dan umar ainihin wato umar ya bashi hakuri cewa ba shi da rabo a cikin komai fa in asabatil imratu sa'adan fa huwa zaka yace idan wannan halifanci ya kai ga sa'ad sa'ad dan abi waqasim ya samu ainihin wato halifanci yace to al'amarin ya dace ya yi armashi wa illa in kuwa har sa'ad bai samu ba falyasta'in bihi ayyukum ma umira duk wanda ainihin wato ya zama shine khalifa in dai sa'ad bai samu ba to lallai ya sanya sa'ad daga cikin mutanen da za su rinka taimakon shi domin gudanar da harkar mulki fa inni lam a'zilhu an ajizin domin ban cire shi daga gwamna saboda ya gaza ba wala khiyana ba kuma dan yayi sama da fadi ba ba ci kudin gwamnati ba wato sa'ad ibn abi waqqas da ya je dawo daga jihadi sai kuma umar sai ba shi political appointment wato sai aka nada shi a matsayin kantoma sai tafi shine kamar gwamna a ƙasar ainihin kufa ta iraq yana gwamna ɗin nan sai mutane masu annaninanci suka haɗa gulma suka ce a yi sharri a je a gaya umar game da sa'ad sai aka kawo ƙarar sa'ad wurin umar cewa gwamnan mu sa'ad matsoraci ne baya zuwa jihadi sannan azzalumi ne baya ainihin raba daidai a tsakaninmu yana zaluntar mu sannan bai iya sallah ba sa'ad ya ce duk wannan zagi da aka yi ba wanda ya min zafi irin a ce wai ni sa'ad dan birni dan madina wai ban iya sallah ba wai kuma wai ba kauye ke faɗin haka mutumin kofa ya ce wannan magana Allah wadaranta ta mini zafi ma'ana yaushe mutumin kauye zai ce ya fi dan birni iya sallah tafi ka je ka ga idda sallah ke cin wuya a kauye malam limamin ƙauyen ka samu sai kaga cewa jahilin birni in ba sa'a aka yi al'amari ba sai ga ya fi shi fahimtar abubuwa jama mun gane wannan da kyau to sa'adu ibnu abi waqqas sai na umar ya ce to ya dawo gida sai aka nada ammar ya je ya zauna yan kwanaki ya rike wannan kujera kafin a gama rikici sai na umar sai ya nada kwamiti duk sa'an da kake kai babba ne kar ka sake kana sauraron gulmar maki inda haka ba wallahi sai ka waye gari ka zan babban banza kai ne sarki kai ne liman kai ne shugaban kungiya kai ne shugaban malamai wannan zai tsuguna ala gafata malam kaza kaza wannan zo ranka ya dade kaza kaza kai kuma ka dauki mataki baka bincike ba wallahi za ka yi nadama a inda nadama ba za ta yi amfani ba shi yasa ka yi bincike in kai binciken nan za ka iya gano matsalar sannan kuma ka bi dokar Allah da Allah yake in ja akun fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadumina Allah ya ce wani fasiki wani mutumin banza in ya zo muku da labari ma'ana duk mutumin da ya zo da labarin banza mai ta da hankali shi ma ya zama mutumin banza kenan me zai fidda wannan suna daga kan shi sai in magana ta tabbata daidai ce in ba daidai ba ce fa ya zama hammazin masha'in dinami mai yawo da annamimanci kenan to sai na umar sai kafa kwamitin bincike sai aka tafi kufa sai aka tasa tsohon gwamna a gaba sai a je wannan masallaci sai a yi sallah a zahar misali haka idan da sallar la'asar sai shugaban kwamitin umar sai nike ya ce jama'a bayan gaisuwar sarkin muminai wannan dai kun gan shi tsohon gwamnan ku ne wanda aka samu tangarɗa tsakanin ku da shi shine muke son mu ji me za ku ce game da shi jama'a sai su yabo na alkhairi su faɗi alheri game da sa'adu duk haka aka yi ta kewayawa a je nan yi sallar la'asar a je nan yi magariba can sai aka je wani masallaci ashe daga nan guntsugulin ya fito sai wani dattijo ya tashi sunan shi abu sa'ada baban sa'adatu ya ce to mu tun da an gama mu da Allah mu mu za mu faɗi gaskiya ka san munafiki akwai zalaqatul lisan akwai zaƙin harshe mu tun da dai an ce dan Allah mu za mu faɗi gaskiya wato kaga waɗancan ba su faɗi gaskiya ba kenan ya ce sa'adu dai gwamnan nan namu matsoraci ne zai zuwa jihadi tura 'ya'yan jama'a yake a kashe su sannan kuma baya raba daidai a tsakanin mu yana zaluntar mu sannan kuma bai iya sallah ba sai sa'ad ya ji ashe daga nan ne magana ta fito ashe wannan tsohon ne ya kaga waɗannan zantuka sai ya su a jama'a wallahi jama'a mutum ɗaya sai ya kirkiri magana sai baza ta sai ta kewaye gari duk inda ka je sai ka ji magana sai ka ce to ai magana ta kewaye ai wannan magana da ba gaskiya ba ce an ji ta ta jinjikun an ji ta cikin zariya, an ji ta mijiya sabon gari an ji ta kasuwa ina an ji ta ai abin gaskiya munafiki yana da ainihin wato aiki irin aikin shedan yaɗa al'amura na banza da kuma ɓoye al'amuran alkhairi misalin shi misalin kuda haka ɗauki misalin kuda ka gani duk yayin da ka zuba manyan kaya masu mutunci kasa turare ka kafa hula da tabarau duk alheri ka kawo kasa da takalmi mai tsada za ka ga kuda ba zai bi ka ba saboda shi masharranci ne kuma shi bai ga sharrin da zai nuna jama'a ba kana cikin tafiyan nan ka taka kashi a ƙarƙashin takalmin sai ga yana ta bin kai ne ta maka ihu yana ta guda jama'a ku gani ku gani ku gani duk wannan adam da ya ta sama gafa ƙasa fa yana nuna jama'a wai akwai kashi a ƙasa fa ba wani abin sha'awa kaga nifaka kenan duk alherin can bai nuna jama'a a gani ba bai ce jama'a a shinshina ba to haka munafiki yake wannan dattijo munafiki haka ya miƙe jama'a ya faɗi waɗannan zantuka sa'adu sai abin ya mai zafi to kuma sa'adu waliyi ne da ya addu'a yanzu nan take shiga mujabud da'awa ne ranar da aka yakin uhud ya ce sai na haɗu da manzon Allah sai na ce ya manzon Allah ka sa Allah ya rinka karɓan addu'a ta sai manzon Allah ya ka rinka cin halal kun ga an sake dawowa irin na ɗazu sai ka ci halal in ba haka ba ka kwana wurji ba ko kanka ba za ta wuce ba zalle ta je saman bakwai ka ci haramun ka kuma yana daga cikin nau'in cin haram neman kuɗin ka da kake zama ba zuwa kai ka koya a shar'ance ba da ka kawai kai alkafura ka shiga kasuwa me haram me halal na kasuwa ka sani ba kawai kai dai ka je da haka kake kasuwanci sannan yana daga nau'in inda haramun ke shigowa ya zama kana harkar kasuwancinka gaskiyar ka faɗa amma kane kana haɗa da rantsuwa hajiya ai wannan kwalin omo wallahi tallahi ni kaina naira talatin na siye shi kuma wallahi ba a siya talatin da biyar ba ba zan siyar ba me na rantsuwa omo dai kuɗin shi talatin da biyar ne shi kenan siye ko bai amma a tsaya ana magana ana rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce rantsuwa a harka kasuwanci tana kwashe wa ainihin albarka kasuwar albarka kasuwanci sai kai ta tara kudin sai ka rasa ina suka yi to saboda haka sai ka kula yadda kake samun abincin ka ke shigowa domin da an ce haramun galibi mutane sai su fara tunanin sojoji 'yan sanda masu mulki suka ba kai kanka duk sanda aka ce dokar Allah za fara gwada ta akan kan ta ka kai murma ka gyara Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to sayyidina Umar kamar yadda ainihin wato muka ji sai ya ainihin yi waɗannan a wasiyoyi to afan Sa'ad ibn Abi Waqqas sai ya ainihin miƙe ya ji zafin waɗannan sharri guda uku sai ya ce ya Allah wannan bawa naka in har ya miƙe ne don riya a gan shi a ji shi a ba da labarin shi a ce ai ya taɓa buƙabalantar gwamna Allah ka tsawaita ran shi Allah ka haɗa shi da fatara fatara da bambanci da fatara da talauci Naka ce fatara shine babu gaba ɗaya don haka kaga a wajen ƙarancin annabta sai Allah ya amfani da kalmar fatara ala fatratin minar rusuli sa'ad da manzon Allah ya zo ana fataran manzanni duk duniya babu manzon Allah a lokacin ala fatratin minar rusuli fatara ba annabi ko kwaya ɗaya a duniya lokacin to Allah ka haɗa shi da fatara ya zambe da kotaro sannan Allah ka bashi ‘ya'ya masu yawan tsiya Allah ka hana mishi abin da zai ba su a ce ‘ya'yanka sittin gari yawa ya ba wanda zai iya fita ofis ko gona ko kasuwa kowa yana wambani wamba ka bani ba yana jiran a kawo koko da kosai ba a kawo bai kuka a gama shan koko kuma za a kai guda goma asibiti to haka al'amarin ya faru Allah ya tsawaita ran shi ya ainihin haɗa shi da fatara sannan ya ɗora mishi jaraba jarabar san mata ga makanta ga tsufa ga 'ya'ya da yawa ga fatara abubuwan suka yi mishi yawa da ya ji muryar budurwa sai ya kwasa ya ji ta da gudu inda yake jin muryar sai ga ana ke kauce hankali ga wanda addu'a wani ya ta kama shi nan addu'a sa'ad <laughs> hadisi sahihi yana nan cikin sahihul bukhari a cikin babin qira'a dangane da sallah azhar wannan hadisin din yana ciki Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan sa'adu shine sayyidina Umar yace in sarauta ta fada kan shi to ma dalla da shi dan kwararren soja ne ya iya jihadi sannan malami ne cikin sahabbai sa'ad ibn abi waqqas har karantar da yara yake musamman su kutun da guda ainihin a madina wanda aka ce na daga cikin sakamakon inda yake zama yake karantarwa din nan nan ne jami'ar islamiyya take a yanzu jami'ar islamiyya da ke almadinal munawwara sa'ad ibn abi waqqas nan gidan shi yake yana tara ƴaƴan musulmi na karantar da su kaga malami ne kenan to ya ce to ban cire shi saboda ainihin wato ha'inci ba bai saci kudin gwamnati ba sa'an nan kuma ba wai gazawa ya ba ya kasa ba ne aka ce faduwa ce ta zo daidai da zama an kawo kukan sa'ad dama kuma ka'idar da umar ya ɗiba ta kare duk gwamna in sa'ad ya in umar ya naɗa gwamna shekara hudu yake yi sai ya cire shi to ya cika shekara hudu kuma an kawo kukan shi sai ce to dawo gida to da aka gama bincike sai zama kun gaba ba zai koma ba to don kar ai tunanin ai saboda ya gaza ne ko ya yi cuta ne sai umar ya ce a'a wallahi ban cire shi saboda ya yi cuta ko ya gaza ba in ya samu halifancin nan to abu ya yi kyau in bai samu ba wanda duk ya zama halifa to ya haɗa hannu da sa'ad wakala sai na umar ya ci gaba da wasiya ya ce usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina don Allah jama'a ku ji wasiyar da tsohon shugaban ƙasa zai yi wa ainihin sabon shugaba in ya zan shugaba ya kula da tsofaffin waɗanda suka yi hijira ɗin nan mutanen da da guminsu aka kafa addinin musulunci wani a kafa ya baro makka har zuwa madina jama'a daga makka zuwa madina jama'a tafiyar za ta kai daga nan zariya zuwa maiduguri ko fiye da haka a kafa wani ya baro wannan ainihin gari ya gudo da imanin shi to a ce yanzu an gama yin musulunci romo ya samu kuma sai a kifar da shi gefe guda saboda Allah wannan shugaba zai iya ɗaukar zunubin wannan tsoho to yanzu je kaka ga yadda tsofaffin 'yan sanda suke da tsofaffin sojoji da su aka yakin bayafara da su aka yakin kwango da su aka yakin kaza duk wani fito da sojoji suke da duk wani abubuwa ya iya zaka ganshi tsoho ne amma hayyan zaka gan shi kai kafan namiji ne a da tsufa ne kawai ya kan mishi yanzu amma wallahi an bar shi zai mutu da tunanin yaya zai yi ainihin kai ɗan shi makaranta yaya zai ya cika ba wai bai yi karatu ba bai yi karatu ba je yaƙi ba da yi yaƙi ba shi soja karatu yake ko yaƙi to soja yayi yaƙi yayi aikin shi mota an kasa ta rubutu take maka ko ta ɗauka ta tafiya to in ta dauka ta tafiya ba za ta ba ta iya rubutu ba tsohon soja lokacin kuma wa yake buƙatar rubutu ba buƙatar rubutu yanzu ma wani rubutun ne sa hannu ko dangwale mutum ba zai ba amma soja na gaskiya soja ya je yayi yaƙi ya kare mutuncin kasar shi ya girma mutanen shi wallahi tallahi ku girma masu in ba haka ban suka muku Allah ya isa wallahi duk abin da kuka tara sai Allah ya tarwatsa albarkar shi amma sai ka je ka samu tsofaffin sojoji kwana uku za su karɓi fansho fanshon nawa ne ya ce ɗan ɗari biyar ne ɗan dubu biyu ne ɗan dubu ɗaya ne za a bashi wani sai an jawo goran shi wani yana can a gida zai mutu da takaici kuma su ne suka yi yaƙi suka kare mutuncin ƙasar da izinin Allah har ku kuka zo kuka same ta ku da kuke da turancin ku da kuka iya rubutu da karatun wallahi kun zalunce su sai kun roƙi Allah da farko ya gafarta muku akan kun cuce su sannan ku biya su haƙoƙinsu da ya kamace su wannan irin zalunci ne ake ƙarshen wata ya ƙare a kawo naira dubu uku a ba tsoho dubu uku ne za ta mishi yana da 'ya'ya wajen guda talatin yana da jikoki yana da abubuwa duk sun zo sun makalkale mishi kai da kake a ofis a yanzu naira miliyan nawa take shiga account ɗinka kai da baka yaƙi ba baka komai ba wani sojan bai taɓa ganin yaƙi ba sai dai a bidiyo amma wancan ya ga yaƙi marere kuma ya yi shi wani ya kanshi guda ɗaya ya fita wani ya shiga rami ya kwana da shi da damusa wani ya kwana da shi da maciji a rami amma duk da haka zai zo ya mutu kuma akan ɗan keso gashi nan bai kai ya kawo ba cikin takaici da damuwa kuma ba wai babu ba ne akwai abin wannan zalunci ne to ga sayyidina Umar ku ji cewa yake usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina halifan da zai zaune wannan kujera kujeratawa ya mishi wasiya ya kyautata wa mutanen da suka fara hijira suka shiga addinin musulunci tun da dumudumin shi an ya arifa lahum haqqahum ya san darajarsa fa suna da daraja ba Allah da kanshi ya fara wa mutanen nan tun a nan duniya Allah ya ce ku yan aljanna ne an rufe duk laifin da kuka yi duk kuskuren ku an yafe to ya san darajar fa wa faza lahum hurmatahum ya kare musu alfarmarsu dan Allah a ce mutum ya gama aikin tsohon soja ya zo kuma ya shiga meja gadi kuma ya je gadi ya kwana da kare da wanne zai ji saboda Allah ba ku yi zalunci ba kun yi zalunci sai kun tuba wallahi duk malaman da ba sa gaya muku gaskiya din nan sai dai su yi muku addu'a mulkin ku ya yaukaka wallahi ba sa kaunar ku sai sun gaya muku bayani bayani na gaskiya duk wanda ke da haƙƙi a kanka ka ba shi haƙƙin shi in ba haka ba wallahi in ka je lahira sai Allah ya kunna wuta a kanka saboda lahira fa ba a yafe ya jama'a ka san wannan lahira duk wanda ka ci haƙƙin shi manzo Allah ya ce man kanat indahu li rajulin mazlama falyastahlilha wanda duk ya san ya cuci wani mutum a nan duniya su warware yace kafin a je ranar da ba a ciniki da dinare da dirhami inna ma hiya alhasanatu wasayiat da zunubai da lada ake ciniki fa a kiyama ka cucuwa ne sai a ɗibo ladanka a biya shi ba ka da lada sai a ɗibo zunuban shi sai a jibga maka shi kuma nashi al'amarin ya ƙara yin sauki in wani ya ƙara cutar shi wannan gwamna na ɗaya ya cuce shi an kwashe rabi an zuba mishi gwamna na biyu ya cuce shi kaga sai ya gari shi fa'al ɗin shi babu zunubi wahalar shi ta ƙare a ina a duniya kai kuma nan a ta kun fi hayatikum kuma duniya ka gama morewa ka gama cin daɗin ka a nan duniya falyawma zauna azabal huni sai a ce yau azabar wulakanci ai azaba ma akwai ta girmamawa yanzu aka ce kai dattijo ne babban mutum ne matsala ta kai ka kotu aka yi maka nasiha ai alkali ya ce ranka ya daɗe kamar haka ai bai kamaci irin ka ba kai ka kotu din nan wulakanci ne azaba ne amma an yi maka ta girmamawa amma a ce kai kifan mana da rayanin shi kaga tsohon banza azaban hun azaban wulakanci kenan jama'a mun fahimci wannan to azaba ta wulakanci za a yi muku saboda kun gama cinye alherin ku a nan duniya saboda haka ku ji tsoron Allah gashi ya ce ya san da su ya kiyaye alfarmarsu jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ce wa usihi bil ansari khairan mutanen madina kuma mutanen da ainihin suka taimaka suka rike addinin musulunci zuwan shi madina to ina yi wa halifa wasiya da cewa ya kula da su kula ta alkhairi zina tabawwa uddara wal imana waɗanda suke mutane ne waɗanda su suka zauni ƙasar madina kuma su suka mallaki imani sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min qablihim an yi kubala min muhsinihim daga cikin muhajiran nan da waɗannan ansarawa to waɗannan mutane duk wanda ya aikin alkhairi ya kyautata to a karɓi kyautatawar shi a yabe shi akan kyautatawar shi wa an yi ufa an musi'ihim wanda ya munana kuma a kai da kai game da munanawar shi a can baya koma wa'azin da muka yi a makonnin da suka gabata matarka duk sanda al'amari kuke zama ka bi wannan tsarin da ita na na umar za ga kun zauna lafiya duk ran da ta abu mai daɗi hali na gari ta girki mai daɗi ta ado a yabe ta har tukunci babu laifi kai mata ta zo ta ranga miya ta tsara abubuwa ta share gida ta yi ado kai mata liki kai mata kyauta kai mata tukuici ka siyo atamfa ka siyo turare ka kyautata mata ka nuna farin cikinka ka ga ranar da ta nuna na in ka nuna fushinka sai ta fi fahimtar ka amma kai kenan kullum kamar namijin sa ba fara'a babu alheri ba annuri game da fuskarka yaushe ne ran kake cikin farin ciki za a gane to in ta alheri ka yadda alherinta aka ce in ta kuskure kuma sai ka kau da kai game da wannan kuskurewa wallahi sai kaga kuna zaman lafiya da matarka ya zama a waɗannan abubuwan da muke faɗe ku je kuna tsakanin ku da matanku ku ga yadda zaman lafiya zai samu fa ka je ka samu matarka din nan da kuna nan kufurci kamar an aiko muku da manzon mutuwa ka same ta abubuwa na matarka so ake baka ji hadisin Jabiru ba Jabiru manzo Allah ya da shi Jabiru kaya aure ne dan in sun yi aure sai mutum ya samu turare na za'afarani sai ya sa yalo yalo haka sai ka sa da an ganka an ga ango to sai manzo Allah sai ganshi Jabiru kai aure ne yace eh me ka aura sai yace bazawara yace ba Jabiru kana saurayi kuma ka je ka auri bazawara ina ma da budurwa ka ne mata wasa ta ne maka wasa kaga abin da ake da mata kenan shi kai ka taba wasa da mata ka tunda kake tsakaninka da Allah wani zan taba ka rubu ahlus sunna ne ahlus sunna manzo Allah har record akwai a gidan shi filin su kuwa akwai shi da Aisha suna zuba tsere hadisi na cikin sahihul bukhari manzo Allah yana tsere da matar shi duk zuhudin ka duk tsoron Allah ka duk takawa ka duk dattakon ka kai manzo Allah ne amma manzo Allah share fili yake ce a zo a zuba tsere mana ba ga tsoro ba <laughs> a zo a zuba sai Aisha sai ta tsere mishi saboda ai yarinya ce yaro ko kana zai sha da gudu kai kana sha sai ka muke ka <laughs> ka fadi sai manzo Allah sai a zuba tsere sai ta wuce shi ran nan da ya ga ta koshi ta yi kiba budurwa da an kai ta gidan miji hankali a kwance tana samun walwala ba abinci abinci ba shi ke sa kiba ba asalin kwanciyar hankali to nan da nan Aisha ta haɗu ta yi katuwa da ita sai wanzu Allah ya ce a zo a zuba tsere mana sai ka zo aka zuba tsere sai tsere mata sai ya ce hazihi bi tilka kin ga na rama shekaru da suka wuce din nan to sai yau na rama sallallahu alaihi wasallam manzo Allah al'amarin shi fa akwai alheri a ciki jama'a manzo Allah ba shi da nan kufurci ba zama ya kama wani mala'ika ba babu komai sai tasbihi kawai mala'iku ne aka ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun tasbihi suke dare da rana ba ka kautawa amma kai dan adam wata ran ajika kana zikiri wata ran kana karatun qur'ani wata rana kuma ajika kana raha kana wasa da dariya duk manzon Allah fa yana yi fa manzon Allah yana yi wani kato ya taho kiwo daga ƙauyensu sai zo kawai yana kirari a cikin madina cikin jama'a wane ne zai zo a buga kokowa in ba ga tsoro ba ga akuya ɗaya in ya ci ne ya rike in na ci shi in rike katon ƙauye mala ya ci abubuwa ba zai kayu ba sai kowa ya kauce manzo Allah ga wannan kato ya zo mana biki ba murama ba an ji kunya sai ni ke manzo Allah da kanshi kaga muhallin shahid kenan yanzu kai ga ga yayin shi malami zai kokowa ta kama bane <laughs> ta kama bane har gudu malami zai yi ba ka ganin su ga cikin akofobo sojoji ne malamai ne in ya zauna ya maka qur'ani ko hadisi sai ka na kanka amma ga nan sai ga ya ketare tudu ya zama soja amma kai yanzu ka haɗu ka yi dan ga kamar yalo babu motsi a jikin ka yashi al'amar amma manzon Allah sai ya mike sai kama kokowa ya kada wannan mutum ya ja rago guda ya ce a rike mishi wannan ba kawai ya sake fitar da rago ɗaya ce a sake in ba ga tsoro ba mana a gani aka sake kaga mutumin kawai ya ba kiwo aka bashi amma dubo ta yana bajinta ba kaga ya bajinta yake aka sake buga shi da ƙasa sai koma gefe guda kuma yana shawara to yanzu ragon farko in na ce kyarkeci ya cinye to na biyu kuma fa to manzo Allah akwai adalci dama ya yi maganin shi ne kawai sai ce ka ja abinka ba za mu haɗa maka kayi da cinye ragunanka ba ka ja abinka ka tafi an dai maganin ka kaga gobe za ka je kana ba da labari ai na je madina ma na yi kirari ba wanda ya tashi an dai maganin ka kafan lahul mu'minin alkitala eh to manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka rinka kyautata matarka ana raha ana wasa ana dariya ana alheri wanda ranka ya bata kaga ba su iya gane a ƴaƴanka ka rinka yin wasa da su manzon Allah ya ga sai da tuna Aisha da yar bebi da doki tana wasa yar bebi an kai ta gidan miji da yar bebinta guda biyu da doki mai fuffuke ya shiga gidan sai yan mata suna zuwa wasa wurinta za su tarwatsa ce a ku zauna kuma doki yar bebi kuma har da doki mai fuka-fukai yar bebin ba ta ce ‘ya'yana ne haka lafazin hadisi haka yar kan tana wasa da yar bebi ita ma zai ta ce ‘ya'yana ne ba haka ba ita ma aisha sai ta ce ‘ya'yana ne don za Allah ce to kuma doki haddasa suke na irin doki kenan wannan sai ta ce a baka ji Sulaiman wanda dan daura ma yana da doki mai suke ba ka ji kuma za Allah ba a biya hadisi mata kenan to manzon Allah sai da ya dariya har sai da aka ga haƙorin shi kai ka taba dariya an ga wushiyar ka a jorin mataka ko ka sai dai lokacin da ka je kana kamfen kana neman aure lokacin kana ta yashe baki kana ta yashe baki kana zuwa gida kuma shi ke a ah, Allah matan nan idan ba ana ɗaure ba zai zure na mutane kai a duniyar nan akwai wanda ya kamata matar ka tare na an ba kai ba amma Allah ne yake da tsari na rufin asiri mata Allah ya sa musu rufin asiri a zuciya an ba haka ba yadda nake kallon ka ba haka kake zuwar mata ba zo maka kake ga kanan fresh ɗinka haka ba komai a jikinka ita ta dace da tare naka don ta ga komai naka amma ba tare naka ba to sakin fuska ba zai sa tare naka ba ai kwarai da gaske inda ba tare naka yadda ta ganka din nan da daddare ta kalle ka da safe ka wani rawani da kunya haka kawai ya ku ƙarya banza ka sa na kita kana wani murna gashin baki wai kai oga waɗanda sahabbai wurin da annabi ya koko a to zan sani ba dai an dai ce dai jama'a na wurin mai kwarai da gaske to ai ba mamaki in suna wurin sai ne eh ghazwatu hunainin yakin da aka je na hunainin duk ba suna wurin ba sai da na ali da kanshi yake bada labari aka ce har kai ka gudu da kake ga dangar kosa yaki yace har ni sai da Allah ne kai bai gudu ba aran nan yaki aka tafi wa yawma hunainin idza ajabatkum kasratukum suka tafi suna alfahari da yawansu da suka je sai Allah madaukakin sarki ya juye al'amarin sai zama aka zo aka yi nasara a kansu dukkan su Ali ya ce ba wanda bai gudu ba sai da kowa ya gudu ya tsaye yana fakiya manzo Allah yana dan kakkaruwa haka aka ce Ali har kai ga danga kusa yaki haidara yace hannun shi da na gudu ha to menene a abin da karfin da ka gudu mana mana ai kurai da gaske ai ba aibu bane ko yakin musulunci akwai inda ta kama gudu sai ka kauce Allah ya shiryar da mu na'am A'a, ah, ba mamaki ko a samu ya taɓa yin wata koko amma dai wannan dai na sani dai a yanzu insha Allah Allah ya shirya da mu to bari mu wasu iyoyin da sayyidina Umar yake yi dan haka sai a kula da mutuncin mata jama'a sayyidina Umar dai yace fa innahum domin su mutanen Madina din nan rid'ul islami su ne ainihin mayafi na addinin musulunci sun suka rufa musulunci asiri jama'a a lokacin a makka an kuntatawa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna ah, khadija ta rasu abu talibin ya rasu sai mutanen maka suka ce to masu taimakonka da mulkin su da isassu da kudinsu sun kare yanzu a zai taimake ka kunci ya yawa ga annabi da sahabbai sai annabi ya ce wasu sahabbai su gudu su tafi sarkin wurin sarkin kasar habasha sarki na jashi a lokacin yana kirista sarkin ya ce ku je wurin shi ku zauna ku tafi kasar habasha ku zauna fa inna biha malikun a wannan ƙasa akwai wani sarki la yuzlamu indahu ahadun ba a zaluncin wani a gaban shi baya yarda a yi zalunci a ƙasar shi sarki ne kirista sarki ne gashi amma da yake christianity nashi da gaske ne kuna ga daga baya sai da ya musulunta da manzo Allah ya aika mai da wasiƙa ya karɓi wasiƙar ya karanta sai da ya sauka daga kujerar mulkin shi saboda girmama wannan wasiƙa ta manzo Allah ya sunsuna ta a kirjin shi ya sa a goshin shi ya kira waɗannan sahabbai ya ce a sirrance ku je ku gaya mishi na musulunta amma ba zan iya bayyana musulunci ba saboda halin da na waye gari na ganni a ciki yace kuma ku ce mishi ba dan mulkin nan da nake ciki ba wallahi ba na zo sai na gama yaron shi mai rike mishi buta in zai yi alwala to sai musulunta sai ya tsari duk lokacin sallah in ya sai tashi a ce sarki zai tashi ya shiga gida sai ya shiga gida sai ya sallah shi shi kadai har ya rasu don musulunci zaka yi gwargwaron abin da za ka iya abin da ya iya kenan ya rasu a tsakanin su kiristoci ne mala'ika jibril zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam abokin ka najashi ya rasu ka tashi kai mishi sallah aka fita filin idi inda ake musulmi sallah aka je aka tsaya tamkar gagawa a gaba aka yi mishi sallah wannan salatul ghaib kenan salatul ghaib ita ce in wani dan uwa ya rasu a wani wuri da an tabbatar da ba a yi mishi sallah ba ko kuma misali ruwa ya cinye shi an tabbatar da ruwa ya cinye shi ko dabbobi sun cinye shi babu laifi sai liman ya tsaya sai ma musu bi bayan shi tamkar gagawa a gaba sai a yi sallah da nufin shi wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin sahih bukhari da sauran littafai Allah ya shirya da ni. to sai ce waɗannan mutane na madina su suka rufa musulunci a fili su ne mayafin musulunci to a lokacin sai sahabbai suka hijira suka tafi ƙasa habasha shi ko manzon Allah sai ya zauna da zama ya kamari sai shi ma ya ce bari yana da dangin uwa a fa'if mai yi wasu dan tausaya mishi yana zuwa fa'if bai shiga garin da ma suka koro shi da ya dawo maka sai kunci ya karu suka ce to kaga ka tabbatar da baka da inda zaka je sai nan kenan to a wannan halin fa mutanen madina suka naɗo wakilai suka ce ka zo ka zauna wurin da zaka yi musulunci lafiya kalau mun lamunce maka don Allah ba su rufa musulunci asiri ba to al ansar kenan allazina tabawwa udara al imana wajibatul mali sannan su ne suka tara dukiya suka taimaka a addinin musulunci idan ka yi hijira daga maka ka taho gurinsu sai annabi ya haɗa zumunta haka yake wani mutumin maka ya zo yau sai a samu wani mutumin madina sai a ce to kun zama yan uwan juna tamkar uwa ɗaya uba ɗaya har gado suke ci na junansu a lokacin to shi wannan mutumin madina sai ce dukiyata ka ɗauki rabi mata na sai je fito da su guda biyu ne ko guda uku ko guda hudu sai ce ka dubi wadda kake so dan Allah ku duba adalci jama'a ba wai kawai dama wata ta fitine ka to shikenan bari zan saki wadaya shikenan dama to da rufa maka asiri ba a'a amma sai a fito da su zabo wadda kake so ciki ka duba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita yan uwansu akan kansu sai ce ka zabo wadda kake so in ka ce wance sai ya sake ta sai ta zauna sai ta idda su kuma matan da ita a lokacin matan sun shirya musuluncin suke da gaske musuluncin take da gaske tun da ta lura cewa da gaske ake musuluncin ita ma da gaske take don haka sai ta ba mijin haɗin kai sai ya sake ta sai ta gama idda ya biya ka kuma ya ɗaura maka aure a halin mata shi ce a da to mutanen madina kenan don allah idan har musulmin farko sun iya yin haka me zai hana yanzu don wani musulmi ya rasu wani cikin musulmi ya auri matar shi kamar yadda muka sha nasiha akan haka me ya aibun haka in ya zama zan Allah wani cikin sahabban shi ya rasu ya auri mata shi to me ya zafi kuma hafsa mijinta sahabi ne sai ya rasu za Allah ya aure ta ummu habiba mijinta sahabi ne sai ya rubbe zama kirista za Allah ya aure ta ummu salama mijinta sahabi ne mijinta ya rasu manzon Allah ya aure ta wallahi babu aibi akan haka inda za a haka sai ku ga an rufe asirin juna an faɗi tare an tashi tare ma'ana wani cikin musulmi ya rasu sai a samu wani sai ya fito bayan ta gama idda bayan ta gama sai ya aure ta waɗannan ƴaƴa ƴaƴan ka sai ka rike su amana ka kula da ita amma sai ka ga duk anguwar ambata mace ce mai mutunci tana cikin rufin asirinta da komai ba yadda za ta yi tun da yanzu miji ya rasu an fara dan hada mata taimako a masallaci wata ɗaya ne wata na biyu an gaza dole sai ta fito ga ta nan kasko biyu kaskon kosai da kaskon koko wannan dan tasha zai tsuguna ya sha koko ya gaya mata bakan magana bai san darajar ta ba ku da kuka san darajar ta kun ce wai kada ku aure ta wai a zarge ku zargi shi wai shi yake kan shi ko yin shi ake to tunda ba shi yake yin kan shi ba ai matsala ta zama mai sauki a daina yi mana da a ce zargin nan shi yake yin kanshi to da kai a ce to ba yadda ba yi amma yin yin shi ake to a daina mana kuma kai da kake zargin ka tabbatar da cewa matsalar za ta iya faɗa a kanka kai da ke tsoron zargin matsala za ta iya faɗa a kanka amma yanzu abu salama da ya rasu sahabi ne yanzu allah ya auri mata shi ummu salama ya rike waɗannan agololi guda biyu zainab da umar kana jin har waya hadisi suke suna da hadisai tsakanin bukhari da muslim to don allah ba a samu alkhairi ba jama'a to abin da ake so kenan jama'a addinin musulunci bai hana ba zargi so ake kowa ya tabbatar da tsakanin shi da Allah in dai yayi kyau to jama'a dan sun zarge ka babu wani abu kuma jama'a su daina zargi mana kai dan menene zaka zama idanuwan ka sai dai sharri suke kallo ba sa kallon alkhairi me ya hana bakin ka ya faɗa alheri ka hana bakin ka ya faɗi sharri mana manzon Allah ya ce yana daga cikin abin da yake alamar musuluncin ka yana da kyau abin duk da babu ruwanka to ka ja bakin ka kai shiru dan Allah da ruwanka ne da wannan matsala me ya ruwanka da sai kayi zargi akai sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira in dai ka yarda za a yi tashin kiyama ka yarda Allah ya halicce ka ka yarda da kalmar la ilaha illallah da kake faɗi gane da Allah to ka tabbatar da cewa duk abin da zaka faɗa ka auna shi tukuna alheri ne to ka faɗa sharri ne karka sake ka faɗa sai ka zauna lafiya amma kai kawai ka saki bakinka babu linzami babu saiti duk abin da idan ka ya gani sai bakinka ya faɗa wallahi za ka rena kanka a ranar alkiyama manzo Allah ya ce ina yi maka wasiya da ainihin yawaita shiru da karancin magana saboda shi zai fi sauƙaƙe hisabi a ranar alkiyama hadisi ne hasan al-imamu ibnu abi dunya ya fitar da shi a cikin littafin shi kitabus samti wa hifzul lisani Allah ya shiryar da mu to shine sai ainihin sayyidina Umar ya ci gaba da ainihin wasiya waɗannan wasiyoyi fa wai duk yana yin su ne musamman tukuna a kan shugaban da zai ainihin zo ya karba ainihin khalifanci a bayan shi sayyidina umar sai ci gaba da cewa wajibatul mali su mutanen nan na madina mutanen da suka taimaki addinin musulunci su ne suka taimaka suka rufa musulunci asiri suke tara dukiya don a yi musulunci hidima wa ghaizul adu kuma su ne suke fusatar da makiya su suka baiwa maƙiya makiya haushi har addinin musulunci ya samu karfi haka wa alla yu'khadha minhum illa fadlahum illa fadluhum kuma kar a sake a karɓi wani abu na daga dukiyarsu sai abin da yake ragowa ne ma'ana abin da ya zan an lissafa an bayar da zaka sai a karɓa an ribahum kuma akan su kar a je a ainihin yi musu murɗiya a je saboda talakawa ne a kwace musu fili a kwace musu gonaki za a yi kamfani za a yi ma'aikata kuma a yi wannan abin sai a ce su za su ci moriya kuma ba za a biya su diya ba jama'a kuna jin fili ne dan siriri sai na Umar zai roki arziki amma sai da aka bada izini yace in ya mutu a je a kai gawar shi kofar ɗakin ta in ta yarda to in ba ta yarda ba a koma da shi makabartar musulmi saboda ɗani guda in ka ci na wani amman ƙasa ranar alkiyama sai an nannaɗe shi tun daga ƙasa nan har zuwa ƙasa ta bakwai an mai da shi gargara an yi maka abin wuya da shi za ka iya ɗaukan ka katafila tayar katafila an aka saba maka a wuya za ka iya ɗauka to a filin alkiyama in ka san ka taɓa cin fili ɗani ɗaya na wani inci bakwai kamar mita goma sha biyar ko mita sha biyar ko ƙafa guda aka ce wannan ƙafa guda sai a naɗo ta tun daga ta ɗaya ta biyu ta uku har ƙasa ta bakwai sai a yi randa bawul da ita a saba a wuyanka za ka yi ɗaukan mangala guda ana gudun fanfalaki to ka shirya in ka san ka ci filin wani kai ne sarki kai ne mai anguwa kai ne dagaci ka je ka mayan mishi kuma ka roƙi ya yafe maka sannan ka roƙi Allah ya yafe maka sa'id ibn zaid yana ɗaya daga cikin mutane goma yan aljanna ɗin can da muka fara bayani a kansu ɗazu imamu muslim ya rawaito hadisin shi malami ne cikin sahabbai yana da wata fitinanniyar makwabciya ran nan kawai saboda sharri kawai sai ta kururuwa a tsakar gida ita wannan mutum ya ci mata iyaka ya sari filinta ya kara da nashi ya fito ya ce baiwar Allah ki kwantar da hankalinki ban ci miki iyaka ba ban ci filinki ba yaushe zan ci filinki bayan na ji manzon Allah ya ce wanda ya ci filin wani daidai da ɗa ne guda za a nannaɗe a tun daga ta ɗaya har ta bakwai ƙasa a sa mishi a wuya ranar alkiyama ya ce ban ci filinki ba ta ce wallahi ka ci ya ce ya Allah wannan mata abin da take faɗi a kaina in sharri ne Allah maɗaukakin sarki ka sa mata makanta kuma ka sa kabarinta a tsakar gidanta wallahi ka guji taɓa bayan Allah wani kana nan kana ganin shi yana yawo da 'yan shara wata uku bai wanke ba wallahi in yi Allah ya sai ka kama hanya ka je kai haɗari, sai an zaro naman ka tsakanin inji da karfe mota ka guji Allah ya isa amma ai Allah ya isa ka ja leɓar rawanin ka ka je an yi tafi dubu me ya ba a ai kwakwara bane yanzu ne aka kwaya ɗaya mai kyau shi yasa ka guji zalunci wannan addu'a sai ta kama ta ran sai ta makance haka siddan sai ta makance babu wani tabaran hangen nesa kuma da za ta gani tun da wannan wali ne mata addu'a to ana nan ta fito za ta tafi ban daki ne ko wani wuri za ta tafi kawai sai ta faɗa cikin rijiyar tsakar gidanta aka juyin duniyar nan yan kwana kwana zuwa ne suka kasa fito da ita za ka ce ta ba a ciki kawai na ga addu'a waliyan Allah zama mun gane wannan da kyau ko to kai da ka taɓa cin filin wani 1970 1960 19 kaza ka tabbatar da cewa fa yana nan a rubuce kai ne ka nemi ka manta sai yanzu da kake jin wa'azin nan ne ka tuna ai ko mun taɓa taushe wani fili fa ai mun taɓa kaza to amma lokaci yayi nisa wallahi lokaci bai yi nisa ba a wurin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala sai gobe za mu zo mu karasa wannan hadisi sannan mu fitar da sharhi kamar yadda muka yi alkawari a jiya cikakken sharhi don akwai matsaloli masu matukar muhimmanci za mu tattauna su a gobe insha Allah ta'ala wasu da hanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika